Kalangu, studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Karakamar sakatare janar kan harkokin jinkai ta Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da ziyarar aiki a Nijar a jiya tare da Prime Minister Birjira Fini sun taɓo matsalar jinkai a Nijar da matakan ɗauka. Samar da kudaden shirin ci gaban gundumar Ningingimi na tsawon shekara ta 2020-2023 shine tsakiyar haɗuwa 'yan asalin gundumar a ranar Litinin a nan Yamai. sai kuma shirin na zai mai da hankali kan ƙalubalen sake amfani da sharar ledodi a nan Nijar. To madala yanzu ga labarin naku daki daki Ursula Miller karamar sakatare janar kan harkokin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mataimakiya mai kula da daidaitawa ta biyu game da harkokin kan gaggawa a ta cibiyar kula da harkokin kai na ziyara aiki a nan Nijar ta gana da Prime Minister ƙasar Nijar Bijira Fini a ranar jiya da yamma a nan Yamai tattaunawar ta shafi matsalar kai a Nijar da matakan ɗauka. Alhassan Kuzi Muhammadu ya haɗa mana wannan rahoto. Wannan ziyarar ta zo ne daidai da lokacin da ƙasar Nijar ke fuskantar matsalar tsaro, yanayi da kuma matsalolin abinci, wanda suka haifar da babban buƙatar taimakon jinƙai. A wannan shekarar mutane miliyan biyu da digo da uku suke buƙatar taimakon jinƙai, adadin da zai iya kai miliyan biyu da digo da tara na waɗanda ke buƙatar taimakon gaugawa. A faɗar mataimakiyar magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya game da ayyukan jinƙai, shirin agaji wanda ke kashe miliyar ɗari biyu da arba'in da ɗaya na Saifa da ya haura a kashi hamsin da tara bisa ɗari na tallafawa. Ursula Miller ta mika kiranta ga ƙasashen duniya. Muna tambaya da ƙungiyar taimako ta ƙasa da ƙasa ta tattara kuɗi domin mu samu mu kai taimakon mu wajen waɗanda suke cikin mawuyacin hali na shekara na 2020. Dangane da noma da makiyaya a wasu yankuna na ƙasar Nijar, ta rigai ta samar da wani tsari na wucin gadi don taimakawa jama'ar da abin ya shafa na tsawon lokacin watan Nuwamba na shekarar 2019 zuwa ga Maris na shekarar 2020 fiye da rabin kudaden wucin gadin shirin. Lawan Magaji, ministan ayyukan jinƙai na Nijar. A yau mun tara kudade da suka kai kusan miliyar goma na sefa. Ya rage mana kusan miliyar goma da za mu tattara. Sannan tare da karɓar kira abokanin hulɗa za mu tattara masu hannu da shuni da za su zo su cike muna gurbin tafiyar wannan tsarin. Fassarar Mutare Muhammadu da Farida Mamman da kuma Rakiya Arimi. A yankin Difa 'yan mata da samari goma aka sace a daren jiya da misalin karfe tara na dare eh, laifin da aka yi zargin mayakan Boko Haram da aikatawa a ƙauyen Lare Kanuri da ke nisan kilomita kusan 20 daga gabashin Ningimi a cewar wakilinmu na yankin ranar Lahadi 8 ga watan Disamba kuma wasu 'yan mata kusan goma aka sace a ƙauyen gundumar Gaskeru kusa da garin Wanzama a cewar majiyarmu da ta shaidawa wakilin namu. A cikin wata sanarwa ta ranar yau Laraba da aka fitar Ƙungiyar Amnesty International ta sanar da cewa tsakanin watan Janairu da na Nuwamban shekara ta 2019 akalla mutane 275 ne aka kashe daga cikin su fararen hula 225 a kuryar arewacin Kamaru. Sanarwar ta jaddada cewa wannan wani jerin cin zarafi ne ga 'yancin dan adam da kuma gungun 'yan ta'adda masu makamai ya aikata har da cin gari da kuma kona gidaje da asibitoci da kisan wani dattijo mai shekaru wato eh, mai shekaru da, da baya gani da kuma cire kunnan mata uku haka rayuwarsu tana cikin hadari sosai waɗannan al'ummomi na ci gaba da fuskantar hare-haren boko haram da barin wuraren su idan ba a yi komai ba a cewar amnesty bayan wani bincike da aka gudanar a maruwa da kuma a maloko a yankin kuriyar arewacin kamaru sojoji uku aka kashe hudu suka ji rauni daga bangaren jami'an tsaro yan sanda wato yan ta'adda goma sha hudu aka kashe yayin da da dama suka ji rauni daga bangaren mahara shine sakamakon da aka bayar a hukumance jiya da yamma a talabijin ɗin ƙasa ta bakin ma'aikatar tsaron ƙasar nijar bayan harin ranar tara ga watan disamba kan wani sansanin soja na gando yankin tawa haka kuma wata mota shaƙe da bumabumai da bindigogi da sai aka kwato daga hannun maharan duk da a cewar majira ana ci gaba da farautar waɗanda suka kai harin kuma ana nema a murkushe su. Gwamnatin ƙasar Nijar ta ƙara wa'adin dokar ta ɓace a ranar jiya bisa tsawon watanni uku tun daga ranar 18 ga watan Disamban shekara ta 2019 da ta ƙunshi yankunan Difa, Tawa da tilabiri game da yankin Tilaberi dokar ta ɓace an sanar da ita a jauhin Walam, Ayoro, Bankilare, Abala, Bani Bangu, Sai, Torodi da Tera game da Tawa a jauhin eh, Tasara da Tiliya a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasa AN cnp da gwamnati ta faɗaɗa wani sabon wa'adi na watanni uku tun daga ranar 25 ga watan Disamban shekara ta 2019 har da dokar ta ɓace a jauhin tilabiri da Gote duk a yankin tilabiri Domin bullo da hanyoyin magance matsalolin karbar haraji a kasuwa daga gundumomin difa dalilin rashin tsaro 'yan asalin gundumar Ningimi sun yi taro a ranar Litinin a nan Yamai a karkashin jagorancin magajin garin gundumar domin maganar samun kudaden shirin ci gaban gundumar na tsawon shekara ta 2023 a cewar kaka tuda dan asalin yankin ya kamata a fita daga wannan batu na dokar ta ɓace domin a gaggauta kaiwa zuwa ga batun ci gaba a hirarsa ta wayar tarho tare da Nafisa Adamu Sirfo. Al'ummar Difa suna rayuwa ne a cikin dokar ta ɓaci. Gaskiya ne al'amari ne wanda ya tsananta suna cikin wahala. A cikin da'irori goma sha biyu da Difa ta ƙumsa, abai ne mai wahala su tattara kuɗaɗen shigarwa. Idan kuna tune tare da dokar rufe kasuwa da hana zirga-zirgar motuna da hana kasuwancin kifi duka abubuwa ne da Difa ta dogara a kansu na samun kuɗaɗen shigarwa. An rufe su gaba ɗaya. Ina ganin idan aka ɗauki gunduma ta ingingimi ana iya cewa matsalar tsaro da ta kawo musu cikas abu ne mai kyau idan sun tattara jama'a a nan yamai don a tattauna a kai. Za su jayo hankulan waɗansu gundumomi da ke cikin doka ta ɓaci a tattauna akan batun ci gaba. Sarakunan gargajiya da shugabannin addinai suna nan ya mai a wannan mako domin wata muhawara kan 'yancin yara a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar farfado da al'adu tare da haɗin gwiwar ƙungiyar addinin musulunci fauziya. Ustaz Mustapha Ahmadu sakatare jihar na ƙungiyar ta fauziya na ganin cewa waɗannan masu ruwa da tsaki suna da rawar da za su taka wajen kare 'yancin yara duka a cikin rahoton Zainabu Abdu. Wakilai ne da aka zaɓo daga littattafai masu tsarki da kuma al'ada, kenan kamar wakilai ne biyu da aka zaɓa wajen abin da ake hange shine yara. Don haka ake kiran su jagororin al'umma. Suna ba da bayanai akan abin da aka ɗora musu. Maudu'i na farko dai ya shafi yaro, saboda ana maganar haƙi ne. me ya kamata a yi me littattafan suka yi bayani a kai domin tabbatar da daidaito saboda abu ne na wajibci Fassarar Muntari Muhammadu wata tawagar ma'aikatar kiwon lafiya na rangadi tun a ranar Lahadi a birnin Kwanni domin binciken cutar daji ko kansa a wajen matan yankin tawa da za ta kwashe kwanaki kusan goma. A cewar Dr. Muhammadu Abdullahi binciken zai taimaka wajen gano tun da wuri wasu matsaloli da kuma ɗaukar nauyin kansar da samun warakar mata baki ɗaya. Dr. Muhammadu Abdullahi a cikin rahoton Asuman Arzika. Muna cikin wannan yanki na kwanni har zuwa tsawon kwanaki goma, amma muna yin aiki na gwaji a kan kansa a ko'ina a cikin duka asibitocin da muka je. Za mu tsara abin kuma mu horar da jama'an asibiti waɗanda za su ci gaba da gwaji na kansa ta mahaifa. Kira da nake yi shine mahimmancin gwajin ga mata, saboda gwaji yana ba da damar tunkarar matsalar tun daga nesa. Da waɗanda suka hanzarta abin zai zo da sauki. sauki idan kansa ce da ake iya magancewa ana warkewa gabaki daya Studio A cikin tsarin babbar muhawara ta duniya bisa canjin yanayi COP25 a karo na 25 da zai gudana a Spain. Studio Kalangu da Studio 80 sun shirya muku rahotanni bisa canjin yanayi a Nijar. Studio Kalangu ta hanyar radio 41 da take hulɗa da su daga biyu zuwa goma sha uku da watan Desamba za su so mu saka muku muhawara da rahotanni na musamman. Tun sosai filimu na musamman ton 900 zuwa 1000 na shara ake fitarwa a kowace rana a nan garin Yamai. Daga cikinsu ton biyar ne na ledodi a cewar wani binciken kungiyar ONG jika da aka fitar a shekara ta 2013 a cewar hukumomin Nijar kula da waɗannan bola musamman ma na ledodi na kasance babban kalubale ga ƙasa. amma duk da haka a cewar kwararron wannan bangare na iya samar da guraben ayyukan yi ga 'yan Nijar da ta hanyar sake amfani da shara a cewar rahoton Asuman Shina. A kamar yadda yake a bayyane ana ganin sharar laiduna a ko'ina a cikin biranenmu. Wannan kuma yana da sakamako ga yanayi da lafiyar jikin ɗan adam, al'amarin da yake buƙatar ɗaukan matakai don magance shi. Letenan Colonel Abubakar Labo na ma'aikatar tsabtace birane da inganta rayuwar muhalli yana mai cewa. Ledodi ana amfani da su wani lokaci ana kona su kuma suna fitar da hayaki da yake ɗimama yanayi yana da illa ga lafiya da ma muhalli. Ganin iskan da muke shakawa yana lalata ƙasa yana salawanta ta. Kamfanoni masu zaman kansu suna ba da taimako a cikin sarrafa sharar leda kamar kamfanin da ke kula da inganta shara wadda ake kira JVD Niger wanda ke horar da matasa a cikin sake sarrafa shara. shara. Muna karɓar buƙatun amfanin shama'a, kamar idan kuka ɗauki ledodi muna yin fabe da su da kuma magudanan ruwa. Idan muka sarrafa su muna saka su a kasuwa. Muna farfado da tattalin arziki da kuma amfani da kayan da muke sarrafawa. Abin alfaharin shine a cikin waɗansu kayan suna rage ɗimamar yanayi, kamar wani tsari da muke yi wanda muke saita tuduni. Amfani da sharar leduna shi ma wani buri ne na kamfanin Compost Niger, amma rashin wadatar albarkatu ya sa ta yi watsi da aikin, kamar yadda Malama Pauline Abdraman, daraktar kamfanin take cewa. da plastic duur pour le moment robobin masu karfi muna canza su mu nike su ni a nawa tunanin shine mu samu mashinuka masu ba mu karfin yin wannan aiki domin canza su yana ɗaukar lokaci sosai mu nike su mu narke su mu sa cikin mulu mu sa mu yi kayan makaranta da su kamar su regal da su kwamfa ni nawa tunanin kenan amma har yanzu ba mu fara da robobin ba nikan ne mu on est juste arrêté au broyage Duk da wannan ƙoƙarin hukumomin da ke kula da tsafta suna batun rashin isassun ware sharar gida a tushen don inganta cigaban wa'annan ɓangarorin. To a gaida Rakiya Arimi da Mutari Muhammadu da kuma Farida Mamman wajen fassara karshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari a kan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. Adifa. Tare Alternative FM lamba da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio A cikin tsarin babbar muhawara ta duniya bisa canjin yanayi COP25 a karo na 25 da zai gudana a Spain. Studio Kalangu da Studio 80 sun shirya muku rahotanni bisa canjin yanayi a Nijar. Studio Kalangu ta hanyar radio 41 da take hulɗa da su daga biyu zuwa goma sha uku da watan Desamba za su so mu saka muku muhawara da rahotanni na musamman.